amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mune wa Allah godiya cikin ikonsa da amincewarsa da kaddarawarsa da ya ƙara kaddar saduwanmu wannan lokaci mai tarin albarka mune wa Allah godiya bisa aka muna roƙonsa Allah ya karɓi kyawawan ayyukanmu kusakuranmu Allah ka yafe mana Allah ka ba mu ikon gyarawa Allah ka nuna mana gaskiya Allah ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon guje mata 'yan uwa masu bibiyan mu musamman a wannan feji mai tarin albarka da kuma sauran pages na ahalis sunna da youtube da kuma waɗanda suke sawa a kan tiktok saƙo yana zuwa daga masoya mabiya wanda saƙo ya yawaita wanda na zo ne don na isar da saƙo na bayan allah da kuma ƙara ban haƙuri ga ahalis sunna ahalis sunna mu gode wa Allah mu daman sun gaya mana hanyar yadda take muhammad bin abdulwahab wanda silassa ne waɗansu suka ƙirƙira mana suna wai sunan mu 'yan wahabiyawa ya faɗi cikin littafinsa shahararre al'usulis talasa ginshiƙai guda uku tushe asali guda uku wanda farkon littafin abin da ya fara bayani a kai shi ne ya ce ilam rahimakallahu annahu ya ji alaina ta'alluma arba'a masa'il ya ce al'ula al'ilmu wa huwa ma'arifatullahi wa ma'rifatu nabihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati yace as-saniyatu al-amalu bihi yace as-salisatu ad-da'watu ilayhi yace ar-rabi'atu as-sabru 'ala al yace i'lam ka sani rahimakallahu Allah ya maka rahama maluma suka ce cikin nan akwai salo na tausasawa na jin kai ga wanda ake kira a karantar da kai abin da kai za ka fara fa'idanta da shi amma a ma addu'a shi ya sa muhammad bin abdulwahab da ya ce ma ilam sai ya ce rahimakallahu wato jumla ce du'a'iyya yana roƙon allah ya ji ƙanka sai ce annahu ya jibu alaina ya ce lallai yana wajaba a kanmu ta'allum arba'a masail sanin matsaloli guda hudu dole ne a matsayina na ahalis sunna a ka na ahalis sunna a su na ahalis sunna a ku na ahalis sunna dole ne ku san waɗannan masail guda hudu ya ce al'ula masala ta farko ya ce al'ilmu shi ne ilimi ilimin nan sai ya kawo ma wanda yake shi ne aujabul wajibat yace wa huwa ma'arifatullahi wa ma'arifatu nabihi wa ma'arifatu dinin islami bil adillati yace ilimin nan shine sanin Allah da sanin annabinsa da kuma sanin addinin musulunci sai ce bil adillati da dalilai ba da molanka ba ba da kitabun ra'asi ba wannan ke nuna ma tsari na addinin musulunci dole ne ka san Allah a matsayinsa na wanda za ka bautatawa dole ne ka san manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a matsayinsa na wanda aka kawo aka aiko ya gaya ma yadda ake wannan bautar Allah ɗin dole ne ka san shi ta hanyar saninsa ne za ka ga bautar da Allah ya turo shi ayyaya ake yi sa'an nan da me ya zo da addinin musulunci ne dole kuma ka san addinin musulunci ya ce ta hanyar dalilai wannan shine mas'ala ta farko ya ce asaniyatu mas'ala ta biyu al'amalu bihi aiki da wannan ilimi babu yanda za a yi ka san gaskiya amma ka ƙin yin aiki da ita babu yanda za a yi ka san yadda ake bautar Allah amma ka ƙi bautata wa Allah sai ka yi aiki da abin da ka sani mas'ala ta nawa kenan mas'ala ta biyu yace as tu mas'ala ta uku ad ilaihi kira zuwa gare shi kada ka ce tunda ni na gane tunda ni na fahimta kowa ma kai ya gane kakkai haka yana daga cikin sharaɗi na imaninka ka so wani ya gane kamar yadda kai ka gane kuma ka yi yunkurin ya gane ɗin kamar yadda kai ma ka gane wannan aiki ne na annabawa duka za ka ga annabawa su suke fara aiki da shari'ar bayan kuma sun yi aiki da shari'ar sai su kirayi al'umma zuwa ga wannan shari'ar yasa Allah maɗaukacin sarki yake gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani kace wannan shine tafarki na shine hanya na da nake kira zuwa ga Allah akan ilimi ni da duk wanda ya bi ni haka kuma manzan Allah ya faɗi cikin hadisi ballighu anni walau aya to kaga dole sai kayi da'awa da'awan ma in kayi aka ce akwai lada da Allah ya tanadan ma kai da kai da awar za ka samu matsala ta hudu bayan kayi da awa dole akwai cutarwa akwai cin zarabi akwai abubuwa na ƙaya da za ka tarar a hanyar nan da ka biyo haka kuma duk annabawa suka biyo wannan hanyar to tun da akwai kaya akwai cutarwa to mai za kai sai ya ce arrabi'atu a alal 'ala al-adhafihi na hudu shine haƙuri kan cutar da ke cikin wannan hanyar dole ne sai an cutar da kai dole ne sai an ci zarafinka dole sai an ma kaza an ma kaza an ma kaza da Muhammad bin Abdulwahab ya kawo ɗan masail ɗin guda hudu kamar yadda ya ce ma wa ma'arifatu dinin islami bil adillati to nan ma sai ya ɗabbaka abin da ya faɗi a aikace wato albayanu bil fi'li a al qawli kenan sai ce wa dalilu qawluhu ta'ala wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr ya kawo zancen imamu shafi'i ƙala shafi'i rahimahullahu lauma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi sura lakafatu ya kawo wannan ayar wannan ayar kuma ta kunshi ababen da suka gabata na cewa al'ula al'ilmu al-thaniyatu al'amalu bihi الثالثة الدعوة إليه الرابعة الصبر Asabaru الأذى ya kawo kuma zancen imamu shafi'i wanda ke cewa da a ce Allah bai saukar da wata sura ga bayinsa ba ga halittarsa sai wannan sura walasur ya ce da wannan surar ta ishe su saboda duk abin da ake bukata ta kunshe su kaga akwai imani illallazi na amanu wanda kaga imani ba yanda za a yi ka yi shi dole sai ka yi ilimi saboda alwasa'il laha hukumul maqasid ba yanda za a yi har ka samu wannan imanin sai ka yi karatu shi yasa sai kara kawowa zancen imamul bukhari na babin da ya yi yace babu ilmi qabla al wal amal yace wa dalil qawluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika yace Imam Shafi'i bayan ya faɗi ya kawo zancen Imam Bukhari cikin kitabul jami' nasa babi yayi sukutum guda yace babin da zai magana akan ilimi kafin ka faɗi ka fadi me ka faɗi kalmar shahada ka furta imani daman imani shine abubuwa guda uku dole za ka furta za ka ƙudurce a zuciyarka za kuma ka yi aiki da abin da ka furta ka ƙudurce wa'annan su ne musamman iman to kaga sai ya kawo faɗin Allah fa'alam annahu la ilaha illallah kaga maganar musulunci ne maganar imani ne wastagfir li dhanbika magana ne na aiki kaga sai ce ƙabalar alqawli wal amal shi yasa dai wannan hanya dama haka ta gada dole ne wajibi ne a matsayinka na mai da'awa ka san akwai cutarwa wajibi ne a matsayinka na mai da'awa ka san cewa dole ka yi haƙuri shi yasa kiraye-kiraye da 'yan uwa suke ta yi dangane da shi baba nura Eh, baba nura arzi ya fito ya yi miyagun maganganu wanda kare ma ba zai ci ba wanda kare ba zai ci ba yan uwa suna ta kira ya kamata a ɗau mataki ya kamata kuma yadda na ji daɗi shine duk wanda zai yi kira cewa yake a ɗau mataki na hukuma na shari'a to wannan ke nuna ma ahal sunna suna cikin tsari da wayewa Ahal sunna ba 'yan fauda ba ne sunna ba 'yan hamajiya bane ne ahalus sunna wayayyu ne masu hankali da nutsuwa da sanin abin da ya kamata to kiraye-kiraye ya yi yawa daga ciki zan danna muku ɗaya daga cikin waɗanda suke wa'annan kiraye-kiraye kuma wannan wajibi ne ga malima musamman ɓangaren ahal sunna tabbas ta fannin zagi kada wanda aka ɗau mataki a kansa in yi zagi dama ba a ɗauka da ana ganin zagi a jikinmu da tuni an kai bizama mu magani ba da tuni bizama mu magani ba da ana ganin zagi kuma ɗaya daga cikin mabiya ɗariƙa ya yi bayani lokacin da yake bayani shine munir adam koza lokacin da yake bayani a kan yanayin da ahalis suna suka kwace sunan ahalis sunna ya ce Allah ya jiƙan magabatansu shehunai kenan ya ce a maimakon su aiki sai suka tsaya suna ta zaginsu ɗan izala mugun bawa ɗan izala munir adam koza ya ce su kuma ana zaginsu suna hijacking din sunan ahli sunna suna kwace shi to kaga wannan ya nuna ma irin tarbiyya na malamin mu na baya to ya kamata a wannan tarbiyyar nan mun ga ta haifi 'ya'ya da a gari sai dai kaji ana cewa ai in kai can ka karkace ka bi layi kaza akwai wani gida na wani dan izala ne akwai wani dan izala ko guda ɗaya a cikin gidan amma yanzu an kawo gabar da duk inda ka shiga saƙo da loko akwai ɗan izala a nan kaga wannan ke nuna ma hanyar da malama e, wato na bayi suka biyo na haƙuri da juriya da kuma rashin tankawa wawaye ya sa ta haifan musu da ɗa mai ido an waye to amma dangane da wannan shi batu da zan danna yanzu akwai wani daga cikin 'yan uwa wanda mun yi bayani dogo da shi akwai wa'insu kuma amma ba zan iya dannawa gaba ɗaya ba zan danna saƙo na wani masoyi mabiyi ɗalibi na malam jafar allah ya yi masa rahama ɗalibi ne masoyi kuma ba zan sa sunansa ba kuma wani abu da zai baka sha'awa wani abu da zai baka sha'awa yana da rawani irin na sarauta ya ce lokacin da wannan dattijo wannan tsoho ya ringa wannan ƙagen ya ce wallahi sai da ya kuka saboda yana ganin shi ya san malam jafar ya zauna da malam jafar ya ce shi ya fara kai malam jafar haggarinsu a tarihi zai yi bayani da kansa ce sai da yi kuka ya kwalla ya yi kira kuma dangane da wajabcin cewa lallai lallai shi wannan baba lallai lallai a tisa ƙeyar baba sai ya nuna inda malam jafar ya yi wannan abu ya ce lallai yana ba da shawara tsaya dai aka ce wai saƙo daga bakin mai shi ya fi ku yi haƙuri zan ɗan tsallake inda zai ɗan faɗi ko shi waye eh, ku ɗan yi haƙuri sai na tsallake inda zai faɗi ko shi waye yana da kyau sannan kuma sai mu je gaba eh, ku ɗan yi haƙuri da Allah yawwa daga mu so ni ba ana sanin wanda muke kawai ba ana sanin lokacin da ake samun ka life akwai maganganun da kai eh, na maganan wannan da leke da kai da kuma faɗakarwa kan maganan jafar a wanda wannan arzai ya yi to kwanaki wallahi ina tun jiya tun karfe goma nake sauraron wannan in sa in maimaita in sa in maimaita mara alkara ban gaji da ganin abu ba yanzu haka ma yanzu haka ma ina kwance a garinmu yanzu haka ina jin yadda ake kiranta ake ta abin nan amma ni ba na samu wannan ma sai da na yi bincike ne na samu na magana ta wurin whatsapp Allah sarki eh nan ne na kira to eh, ko da da wannan number ake kira amma ba direct ba ta WhatsApp okay eh, yawanci haka ina kulla layin ma idan zan yi saboda in ka ji a ciki zaka ga ana kira to yana katsewa ana kira yana katsewa to sai eh. kulla layin gaba daya in kai sai bi wannan ta WhatsApp da kake abubuwa ba na gani lokacin da kake karatun ne live ba na sanin lokacin eh gaskiya ne zan ringa kokari ina sanarwa in dai kana bibiyar shafin to in dai kana abin da nake so in an kara ne Mahmud eh yawa ina ji to ni tsohon hakimi eh dan jiya kaka a wancan mun takalmi hmm. eh. ni tsohon hakim ne nan kasan mubi kuma ni ne na soma kawo shek jafar gonduma Allah na ma nan na je gidansa har kano Allah amma sai da ya bani kusan wata takwas kamin ganshi zuwa har mu ni na koma kawo shi mu to lokacin da ma wannan abu ya faru da shi yadda ka san dan uwansa ne sai tururuwa ake yi a gidana ana gaida Allah wallahi tallahi kamar yadda aka faɗa ne. kamar ma in soma ba da contribution eh. ga lauyoyi da akwai yadda kuka kafa eh. wallahi maganan kai wannan mutum kotu har kuka na yi domin lokacin da ya zo ke waɗannan maganganu lokacin da yake magana a gidansu boko haram eh. yana ɗaya daga cikin abin da ya zo na aka tara matasa ya gaya musu to ga wani irin abubuwan da ke bullowa yanzu matasa suna ya ga satifiket nasu suna kaza suna kaza da su daina Allah to ni na ɗauke shi na kai shi har gaban sarkin mube Allah ya je ya wa'azi a masallacin juma'a Allah akbar duk da dai ga yadda abubuwan mu da suke amma ya je ya wa'azi kuma sarakuna suka haɗu aka saurare shi Allah akbar Yawa. So don haka ni, ina da kuma kai ma shafin ka. duk maganganun nan da aka yi eh. ba wanda ya jawo hankalin mutane kamar yadda kai kuma zan ce yanzu mala alkanar wallahi cikin 'yan ɗarikun ba kashi casa'in zan ce bisa ɗari ba sa tare da mutumin nan. a gaskiya ne shi ma ya san domin abin da ya sa ni tun da na soma sauraron kira da ake yi eh. wai na tsaya ne ba waɗanda suke goyon bayan wannan nake so in ji ba ina jira wani ɗan ɗarika da zai kira ya yi challenge gaskiya har yanzu ban samu ko ɗaya ba to ai babu babu to me su kansu billahi na ba sa tare da mutumin nan gaskiya ne gaskiya ne eh, ba sa tare da shi inda suna tare da shi da an samu mutum ɗaya da zai kira ka dai ai ina jin karatuttukan ka gaskiya ne amma ina jin wata rana yadda kake gwagwarmaya da su su kira ka su ce kaza su ce kaza ko shekaran jiya da nake jin ka A kan maganan wani da ya ce a ai ga abin da su imamun malik su ga abin da eh, eh, eh, shekul islam ibn taimiyya ga abubuwan da suke faɗa akan musulunci da kare ai kun yi ta ja daga baya zo ya gudu amma har yau na tsaya da yanzu wa zai kira ya ce abinda mutumin nan ya yi aka yi shiru Ka mutumin nan kara bar shi a gaskiya ne insha Allah wannan shine kuma in har za a je kotun wallahi ni zan bada contribution Allahu akbar kuma eh, shi na kira ka eh. insha Allah zan yi saving din nan bakka kuma akwai malaman mu insha Allah da zamu ji har wajen su domin zancen abin gaskiya bai kamata a kyale ba kasan nan wani abu ko eh. dole abin zai fi makanta muku saboda ku kuka zauna da bawan Allah nan kuka san shi haka ne ka fahimce shi kuma eh, ni na so mu kawo shi a rayuwa. wallahi eh, ni ne na so mu kawo shi mubi a rayuwarsa ni na so mu kawo shi eh. akbar ba matsala insha Allah duk shawaran da kuka yanke ni ina ina jira ba matsala in Allah ya yarda in Allah ya yarda kuma Allah zai ba da nasara ai zaka ji bayan na zo na sa ai zaka ji yana cewa wai daman nan ake so wai nan suke so a zo wato shi ma ya faɗi hmm. ne ya san ƙarya ne ya san karya Ka kaga bai hmm. kamata ba kana ta eh, tijo da furfurarka haka hmm. insha eh, Allah za a yi har ma na tura maka WhatsApp amma ba da layin nan nake WhatsApp ba da wata airtel ne ok ba matsala eh, insha Allah eh, in Allah ya dadi yanda ake ciki zan yi saving din nan kuma zan kiran ka zan gaya ma in Allah ya yi to shi kenan Allah ya saka Allah kuma ya taimake ka amin Allah kara ka ya tsare ka kuma Allah kare imani da za ku na gode nagode gode assalamu alaikum to akwai wa'ansu ma haka amma kila burin samu dama na gabatar muku da shauran ba wannan dai sako ne wanda ke nauyi na kuma na isar wato bayanin da shi bawan allah nan yake bayani cewa ba wanda ya kira wato kasan lokacin da ya wannan bayanin nan a lokacin da ya wannan bayanin nan ya faɗi abin da ya faɗi ya fito sai yake maganar su a hal sunna ai wai in dai ba su daina cin mutuncin <laughs> abin ma sai ka ji haka kunyar maimaitawa nake wai in dai ba su daina cin mutuncin manzan Allah ba da sahabbai sannan sai ya koro shewunansu wanda daman na sa muku shewunan ne a zuciyarsa su yake so ya gabatar a kan manzan Allah da sahabbai to amma kuma yana tsoron magana kar ta fito shi yasa da zai fara menshin ɗin sunan manzan Allah za ka sha ta fita sha shirin ta fita kaga sha shirin shiwu kenan sai kuma ya kwana sama wannan ke nuna ma tun ahalus sunna wai ko sun soki manzan Allah ko sun wannan wani su suke nufi in ka ji suna maganan waliyai kakka ɗauka habban manzan Allah suke nufi su ne wai waliyan wa'annan dai shewunan su shehu tijjani su shehu ibrahim su ne waliyan mun dan samu matsalar network shi yasa yana da kyau mu san haka inda ka ji suna magana waliyai ko kaza to su shegunan nan suke nufi su ne waliyai eh, don ba wai magana sahabbai suke ba shi yasa ba su da matsala da 'yan shi'a wala kuma ga dukkanin mai hankali wanda ya san abin da yake da tunani ya san ba wanda ya kai ahal sunna kishin annabi muhammad wallahi ya san babu wanda ya kai ahlus sunna ƙaunar annabi Muhammad wallahi sumatallahi ya san babu waɗanda ake ganin alamomi na san manzan Allah tattare da su irin ahlus sunna duk mai hankali mai tunani ai malama ba su ban mu haka ba karazibi sun mana bayani hatta alamar da za a gani tattare da kai a ce kai wannan masoyin manzan Allah ne ka je cikin littafin kitabu shifa bi ta'arifi huquqil mustafa sallallahu alaihi na alqadi iyad cikin juz'i na biyu har fasali yayi na alamar san manzon Allah yace faslun fi alamati muhabbatihi sallallahu alaihi wasallam yace fasali wanda zai bayani akan alamar sansa shi annabi Muhammad alama wacce alama za a gani a ce wannan masoyin manzon Allah ne yace i'lam annaman man ahabba shay'an atharahu wa athara muwafaqatahu wa illa lam yakun sadiqan fi hubbihi wa kana mudda'iyan